eh to abin da za ku fahimta kasan akwai hudu ba da nasiha na iyayen ƙasa wanda ko ka yadda ko baka yadda ba don sun fi ka sanin duniya sun zo duniya kafin kai waɗansu sun haife ka waɗansu yayunka ne aka ce da turance words of elders are words of wisdom duran da ka rasa wanda zai gaya maka ka ji to ka yi asara saboda haka lallai na hada waɗansu iyayenmu wanda suka ce mai yiwuwa siyasa na ba irin siyasan zamani ba ne siyasan gaskiya ne saboda ka in yi haƙuri suna ba ni shawara kuma suna biɗana lallai a yi haƙuri a ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati ban ce ni a matsayina na gwamnatin bauchi ba ba za mu halarci mitin ba a matsayina ne na isa guda da yake gwamna yanzu a bauchi na ce a lokacin sakamakon abin da ya faru da ni na gani kuma ɗaya daga cikin gwamnoni ya yi magana a jarida ya ce eh ya yi ne don ya koya mun siyasa sabili da haka ni ba zan yi abin da zai sa ni in saba ma Allah ba amma su za su yi abin da zai sa su saba ma Allah wannan kila za su yi istighfari Allah ya fi musu abin da ya sa kenan abun nan na ji zafi a zuciya na har na ce barin ɗauki mataki don ko ba zan iya zama cikin mutanen da za mu yi mitin da su in an ƙare an yi yarjejeniya an ɗauki alkawari a je a yi wani abu sabaninsa ba in bayan na na dauki matakin a ce ni ban iya siyasa ba yanzu kaman yanayi yanzu da ke ciki shi jana jan ne wanda kake ganin a matsayin ku wanda yake kuka zaɓe shi har yanzu kuna kan bakanku ku kwarai da gaske kuma duk wanda yake da imani cikin gwamnonin arewa da muka yi zama da su aka yi yarjejeniya aka ce jona jan ne shi ne za mu fitar da shi mu sha tara cikin gwamnoni talatin da biyar kuma mun zartar da wannan har an je gaba an faɗa akan cewa an zartar to kuma wane ne kuma wani muhaluki ne zai sake fitowa ya cewa shi yana chairman na governors forum in ma ya ce haka shi ya ma ya san cewa yana so ya kawo fitina ne a Najeriya yana so ne ya kawo fitina a governors forum don an san cewa mutane sha tara su riga sun yi na'am da Jonajan kuma Allah ne mai bayarwa ya bashi kuma duk wanda yake son Najeriya da alheri cikin gwamnoni to ya bi shi wanda kuma ba sa son alheri suna son tashi hankali sai su biya wanda da su kenan kai amai ka lashe a ba fulani ba amai lera gwamnan jihar Bauchi kenan Malam Isa Guda da bayani dangane da batun sasantawa kan matsayinsa da ya dauka a da da kuma jaddada matsayinsa cewa gwamna David John na jihar Plateau shine zaɓen shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya